الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد ينقوى ما سسورا رمى لكم كلم أدري وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة شعبان hijirar babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da uku ga watan hudu shekara 2020 wannan shine darasi na takwas a cikin littafin wato adabu ta'amul ma'al fitan wanda suke da littafi a hannunsu muna shafi na arba'in da biyu ne malin malam yana maganan cewa yana daga cikin hanyoyin da za ka bi ka kubuta daga fitina Shi ne tarko ardil fitnati barin kasar da yake akwai fitina a cikinta mun ce akwai bambanci tsakanin fitina ta annoba da fitina ta faɗace faɗace da aka fitina ta saban Allah a waje ko ta faɗace faɗace hanyar da za ka kuɓuta daga gare ta shine kabar inda ake yin abu in tarakta ardal fitnata malam ce idan ka bar kasar da ake fitina kunta an tarrabiha to ka zaman to kai ne mai samun babbar riba laman baqiya fiha ba wanda ya wanzu a ciki ba sai yace fahadur bidini kawai haka ya ce kai hijira da addinin ka kai canka fa malika addini shine ƙululuwar dukiyarka wala tubali ma fataka da zalika kada ka damu da abin da ya kubuce maka in dai baka rasa addini ba da haka wani mawaki yake cewa idza abqaita idza abqati ad-dunya 'ala al-mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bida'iri da haka yace ce idan ad duniya, idan duniya ta wanzar alal mar'i ga mutum dinahu addininsa in kana rayuwa a duniya duk yanayin da ka samu kanka a ciki kana rike da addini ba kai watsi da shi ba sai ce fa ma fatahu min duk abin da ka rasa a cikin ta sai ce fa laysa bi da'iri ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai ba amma wallahi in ka rasa addini to ka rasa komai wanda za ka gane haka basiran da ka bar duniyar ka tafi lahira tukunna sannan za ka gane haka sai ya ce wa hal taka khabarur rajuli labarin mutum ya zo maka allazi taraka ardar fitnati wanda ya bar kasar fitina anil ma'asumi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa kaifa kana zalika sababan ya kai wannan ya zama sababi fish fi janna wajen cancantuwar ya shiga aljanna wa najatihi da kuma tsirarsa min al'azabi daga azabar Allah raga mai siqalil dhunubi wato banda fa manya-manyan zunubai da ya aikata faƙillaci da amal ga kuma ƙarancin aiki bal na ya amal khairan ƙattu kai mutumin nan bai taɓa aikin alheri ma in banda da a zuciyar shi bai yadda bauta ma kowa sai Allah ba fa haini ya zo a cikin bukhari da muslim min hadisi abi sa'id al-khudri annabi Allah annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da labari kale yake cewa kana fi man kana qablakum ya kasance cikin waɗanda suke gabanku dama yana daga cikin ma'ana na Muhammadur Rasulullah shine akwai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara mu gaskata annabi cikin duk abin da ya bada labari da haka wannan yana cikin abin da annabi ya bada labari wanda ya wuce sai yace kana qablakum rajulun cikin al'ummar da ta gabace ku akwai mutumin da qatala tis'atan wa nafsan ya kashe rai 99 fa sa'ala an a'lama ahalin al-ard sai tambaya yace wane ne cikin mutanen doron ƙasa yanzu wanda ya fi kowa karatu fa sai aka yi masa nuni ala rahibin akan wani mai bautar Allah Fataho sai ji wajen shi faqala sai yace masa innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan yace akaramaka Allah na kashe mutum ɗaiɗai har mutum casa'in da tara fa hallahu min taubatin Don Allah ko akwai tuba kuwa amma fa shi yana tambayar waye malami sai aka nuna masa wanda yake yana da bautar Allah su mutane sun ɗauka malami ne amma dai yana da ƙoƙari wajen ibada amma fa fiqhun addini babu da aka da ya je masa tambaya yace akar makalla, na kashe mutum ɗari ba ɗaya dan Allah ya za in tuba faƙali sai ce na ba maganan tuba kare na Allah Allah abokinka ne da za ka kashe mutum casa'in da tara ka zo haka na tambayar a kai tuba ya ce to a makalla inda in an je lahira ba tuban ai abin da za a ibarin karasa da kai kawai duk rigimar da za a lahira sai a yi faƙatar hufa kammala bihi ya a sai ya kashe shi sai ya zama ya cika da shi ɗari sun ala sannan sai ya sake tambaya an an alami ahalil arzi akan mutanen doron ƙasa yanzu wane ne mafi ilimi fadulla sai aka yi masa nuni ala alimin akan wani malami kun ga a baya fadulla ala rahibin ta haka akwai wanda za ka gamsu a cikinmu ga shi da shiga ta malamai suna da ƙoƙarin ibada amma wallahi tallahi ba su fahimci addini ba in ka ɗauki fatawa ka kai shi sai matsala wata matsala ta taɓa faruwa a nan garin wani ya je jerusalem ya dawo mun san cewa kiristoci sun kirkira maganin aikin haji nasu na bid'a wanda babu shi a cikin littafinsu saboda sun ga musulmi na zuwa aikin haji shi ma mutum ya dace ya ce masa ko jebi ne Shi kenan sai ya zo da wata sarka ƙarama haka tana da ɗan faɗi a kukun duwaka a jikinta sai ya ɗauka sai ba wata wacce ba musulma ba ya uwan shi ita da ce amfani da shi ta yi ta yi wata rana kawai sai ta ce bari ta je ta kai mai walda ya buɗe mata ta ga abin da ke ciki da ta je ta kai mai walda mai walda yana sa wuta ya buɗe sai ga ɗan ƙaramin ƙur'ani ne a ciki kawai sai kabbara sai ce jinin ta ya halatta daga ganin kawai sai rigima kaya kaya kaya kaya kaya sai aka ce to a tafi wajen wani ustazu a je a same shi ustazun ya yi fatawa wannan matsalar ya take da aka je aka yi sallama da aka rama kallawo ya fito aka faɗa mai ga abin da ya faru sai ya ce ina kan matar yake wai sharaɗin tukunna ma kafin ya yi fatawa sai idan an kawo mai kan matar tukunna sannan zai fatawa ya hukuncin ta? to kaga in an riga an ciro kanta aka kame yanzu wata fatawa ne in ya yi fatawar mai amfaninta sannan yanzu al'ummar da suke kallon shi a matsayin malami sun taho suna mafita neman mafita su sun ɗibo abin da bai dace ba sai suka same shi shi kuma ya fi su rashin zama akan abin da bai dace ba to kana samun irin waɗannan matsalolin wani lokaci da haka faƙalis sai ya ce ina hukata da mi'ata nafsin ya ce ya kashe rai ɗari fa hallahu min taubatan ko zan iya tuba na amsa ya ce e wa bai na huwa bai na tawbat waye zai kange tsakanin bawa da Allah ta hanyar tuba da haka shi ya sa mu ga a tsarin da Allah ya yi wa duniya bai yi ta ba don wanda bai laifi ya zauna cikinta amma masu laifin iri bi ne akwai wanda suke ma Allah laifi kuma yana son su shine inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba sai yake masa in taliq ila ardi kada wa kada. ka tashi ka tafi gari kaza da gari kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah a can akwai wasu mutane suna bauta ma Allah fa abudillaha ma'ahu ka bauta ma Allah tare da su shi yasa mutum ko aikin banna ya shiga in yana da abokanai na banza ɗaya daga cikin shawarar da zaka bashi ya yanke alaka da su ya nemi abokai mutanen kirki da haka masu karin magana suke cewa kowane mutum idan ya zo ka tambaye shi ka ce faɗa min su suwaye abokanka ni, kuma zan faɗa maka hukuncin ka mutanen mutumin kirki ne kai ko ba mutumin kirki ba shi yasa wallahi yanzu matsaloli na aure da rigingimu suna faruwa duk mutumin da zai aure yanzu akwai abu guda hudu da su yayi la'akari da su yanzu abu na farko shine addu'a neman mafitar mutum kaso ɗari tamanin da wani abu yana da alaƙa da addu'a ne dukkan ragowar ɗaukar matakai ne da riko da sababi to wani za ka yi aure farko tukun ka daji wajen yin addu'a ce abu idan alheri ne Allah ya haɗa ka da shi in ba alheri ba ne ko kana san abu Allah ya raba ka da shi da haka duk abin da Allah ba zai ba mu ba kada Allah ya sa mana san shi abin da ba zai zama mana alheri ba kada Allah ka ba mu damar yin alaƙa da shi abu na biyu mutum ya duba ita kanta yarinya ya ga wace tarbiyya aka yi mata abu na uku ga wayanda za su yi aure yanzu su dinga diba dattijantakar iyaye domin idan iyaye dattijai ne za ku ga matsala ko ta aure in ta faru idan babba ce to suna iya mai da ita ta zama karama amma idan aka yi rashin sa a iyaye ba da tije ba kamar yadda yanzu yake faruwa wallahi sai kaga matsala karama sai su buɗe ka sai ta zama babba sau haka ko yarinya tana da tarbiyya ita a kankin kanta sannan aka yi rashin sa a iyaye ba da tije ba to wani lokaci a zamantakewa na aure akan samu matsalar da ta fi karfin mata da miji sai iyaye sun shigo ciki to an aka yi rashin sa'a iyaye ba na kirki ne, to daga nan shikenan za su ya matsa abubuwa abin da yake dan karami ne sai su mai da shi babba sana abu na hudu duk yarinyar da zaka aura kai kokari ka fahimci su waye kawayenta domin kowane mutum abokan shi su za su faɗa maka waye shi shi sa ake cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi ka mutum ka tambaye shi ka tambayi waye abokansa kowane aboki yana koyi ne da abokinsa wannan shine abubuwan da suke faruwa da haka idan mutum aikin banna yake ya fahimci ba daidai ba ne, ta ciki zaka ga cewa wani zai gane abin da yake ba daidai ba ne amma abokan da yake mu'amalar da su da kansu za su ba dai na ba aiko ya bari su ya dawo da haka in namiji ne Allah ya jarrabe shi da wasu mata yana da alaka da su ya fahimci yana so ya fita daga hanyar to dole yanke alaka da su ta hanyar in ma canza layi zai yi ya zama to ba wata hanya da za su iya neman shi su same shi in ma mace ce to haka ya kamata ta yi sai yake cewa fa inna biha unatan domin garin da zaka je akwai wasu mutane ya abudun Allah suna bauta ma Allah fa abudullah ma'ahum ka je ka bauta mu Allah tare da su wala tarji ila ardika kakka dawo garinka fa ha lalle wannan garin da kake ciki ardu su'in ƙasa ce wacce take mummuna talaka sai wannan mutumin ya tashi hatta idan nasafa tariqa har sai da ya rabin hanya atahul mautu sai mutuwa ya zo masa fi ruwayatul bukhari fa adrakahu al maut fana fana bi sadrihi nahwa ay nahwa al qaryati tayyiba nahwa al qaryati tayyiba ta bangaren wannan alƙarya da mutuwa ta zo masa lokacin da ta ɗauke shi sai aka samu ɓangaren ƙirjinsa ya ɗan zoɓa a kan alƙaryar da ya niyar zuwa ta mutanen kirki sama fihi mala'ikatar rahama wa mala'ikatar azab sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka yi husuma malon suka tattauna wannan suka ce mu za mu ɗauke shi faƙalat mala'ikatun rahama mala'ikun rahama suka ce ja a ta'iban ya zo yana mai tuba muqbilan ilillahi yana mai fuskantar Allah wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan khatun ai taba aikata wani alheri ba fa atahu malakun fi surata adami sai ga wani mala'ika a surar dan adam ya zo faja'alahu faja'aluhum sai ya sanya su bainahum tsakaninsu faƙalar sai ce ƙisu ma bai da ardaini ku kiyasi abinda ke tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu da haka fa'ila ayyata hima kana adna fa huwa lahu yace to duk ƙasar da koga tafi kusa to su dauke shi Faƙasu sai suka yi qiyasi fa wajaduhu adna ila al-ard allati arada sai suka samu ƙasar da yake so ya tafi ya fi kusa da can fa qabidatuhu mala'ikatur rahama da aka sai mala'ikun rahama suka karbe shi wannan shine da kan mutum yana yin abu ya gane ba daidai bane ko kana guri ka gane akwai hatsari to ka tashi ka bar gurin ka matsa dan ka tsira da addinin ka da mutuncin ka wannan yana daga ciki fa hadha alhadith malan yace wannan hadisi hujjatun hujja ne fi tahawul wajen mutun ya juya min ardil fitnati daga kasar da ake fitina na jimu da yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya wala ma musamman ma idan lam yajid idan bai samu man yu'inuhu wanda zai taimake shi ba fit taghallubi wajen ya rinjayi ala hawahu akan zuciyarsa wa tafsirihi maulahu ya tunatar da shi Allah qala al-hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari a mujalladi na shida shafi na 517 yake ta wa fihi fadlut tahawul a ciki akwai falalan mutum ya juya ya tashi min al-ard allati yusibu al-insanu fiha al-ma'siyah kana zauna a guri saban Allah yayi yawa kuma kai ba wanda zai taimake ka wajen abin da ake na sabo ko rage ko ku gyara daga ƙarshe abin da zai faru abin da annabi nuhu ya ce wato walaye da ju illa fajiran kafara duk wanda ma za a haife shi a wajen saboda yanayin wajen fajiri zai tashi arne zai tashi sai ce lima ya gilibu bi hukumar adati saboda abin da yake yin hukunci ga yake linjaya ga hukuncin al'ada ala misali zalika akan wannan fa'in ma hili a li a astajilati ko dai ya zamanto wajen tunatar da shi akan aikinsa wacce take faruwa wannan wato gabanin ta faru kabla zalika wal fitnati biha da kuma fitinata wa ma li wujudi man kana yu'inuhu ala zalika ko dai ya zamanto akwai wanda zai taimake shi akan haka wa yahudduhu ya zabarar da shi alaihi akan wannan ولهذا قال له akhiru saboda haka na ƙarshe ya ce masa walatar ila ka kaka koma garinku fa ha'ar ha su in domin ƙasa ce wata take mara kyau sai ce fihi isharatun a ciki akwai nuni ila na ta'iba homo fara mufaraqatil ahwal cewa don mutumin da ya tuba daga aiki mara kyau cikin abin da zai ɗauka na mataki ya rabu da wato alahwal allati ita da fi ita da hafi zamanin ma'asiya wanda ya saba da ita a zamanin sabo idan mace ce wasu mazaje ce alaƙa da ita ta fahimci ya kamata ta janyi to hanyar ma da za su haɗu da ita ta kulle hanyar idan ƙawaye ne suka jefa ta ta yanki alaƙa da ƙawayen ya zama ba wata hanya da za su haɗu da ita ta nemi ƙawaye mutanen kirki ya zamanto tana da alaƙa da su wata ha, kulle kulliha da kuma barin wato wajen gabaki ɗaya idan mutum shaye-shaye yake yi ya bari to kaga cikin harkar da zai matakin da zai dauka duk wani jangul da ake shaye-shaye to yanki alaka da shi kar a gan shi a gurin domin akwai wa'inda a yanzu idan kana da dan uwa dan ganye ne ya taso daga wani gari ya zo garin da kake wallahi ba sai ka faɗa masa ba da ka ba shi kwana ɗaya biyu uku da inda wani jangule yake ana zukar ganye a unguwar da kan shi za ka ga gano jangul ɗin idan kana da wani ɗan uwa ɗalibin karatu ne mahaddacin ƙur'ani yana da zumin masallatai na ilimi kafin ya baro garinsu daga da ya zo garin da kake ba sai ka faɗa masa ba ko ana karatu guri kaza da kanshi zaka ga ya fara binciko da ina da ina ake karatu a nan unguwar kuma suwaye masu karantarwa da mai dami ake karantarwa sai yake cewa wata hawul walishigalu da shagaltuwa bi gairi ha da waninta sannan yace wa fihi a cikin sa akwai fadlul alimi fallar malami alal abidi akan mai bauta akwai wanda zaka Allah ya bashi kokari wajen ibada amma fa karatu sai a hankali fa sannan galibi zamu ga cewa yanzu ai wasu rashin karatu ne yake sa suke dauko abu mai wahala su ɗora ma kansu wanda Allah subhanahu wata'ala bai ɗora musu ba shi yasa da yawa idan matsala ta taso na kan ci na gode ma Allah da yasa na yi karatu kuma nake kan karatu har yanzu a matsayina na ɗalibi don ba haka ba malam malamai da yawa ba haka za su ta ɗora ma mutane abin da Allah da annabi bai ɗora maka ba dama wani shi ɗabi'ar sa zafi ce tun da ya taso haka Allah ya halicce shi sai ya zo ya karatun addini sai kuma zafin nashi yake so su ya mayar da shi shi ma ya zama addini yace li anna alladhi aftahu awwalan don wanda ya masa fatawa na farko bi Allah taubata lahu babu tuba gare shi galabat alaihi ibadatu ibada ta daga ta yi jayi a kansa fasta azama wuku sai ya girmama sai yi girmama aukuwar mawaka a min dalikal qatil min ijra'ihi abinda ya auku na mai wannan kisan na taurin rai hadal hadar kafi akan kashe wannan adadin kuma yanzu wannan abin da ya faru da yawa a cikin mu inda wani zai yi aikin banna wani ya ya ce ba akwai tuba za a ce babu tuba kuma na sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba na ce za ka ji ya shahara ana cewa idan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ne to Allah yana yafiya amma idan haƙƙi na bayan Allah ne to Allah ba zai yafe ba sai idan bawan ya yafi. na taɓa ba da labari na ce na ji wani gari wani mutum ya zo ɗan siyasa ne babba da mutane tattare da shi ya ɗauko matsalan tuba idan mutum ya kashe wani ina ta bashi amsa ina ta bashi amsa na ce daga ƙarshe dole sai an yi la'akari da halin wanda za a ba fatawa idan mutum ne da ya riga ya aikata kisan ya yi nadama ya fahimci ba daidai ba ne yanzu yana so ya koma ya gyara alaƙarsa da Allah in ya riga ya zo yana neman cewa akwai tuba ka ce ya ce haƙƙin mutane da aka kashe ya za yi da shi na ce ya tuban in an je lahira Allah ya san yadda za a yi ashe a daidai lokacin akwai wasu kinnafas ne da suke tare da shi sun tantambai wasu malamai cewa su ga aikin da suke naɓanna kuma sun gane cewa abinda suke ba daidai ba ne za su tuba amma malaman sun ce musu ko sun tuba Allah ba zai karɓa ba don haƙƙin wa'incan mutanen ne kuma wannan abin ya musu tasiri suna tunanin ya kamata in dai har Allah ma ba zai karɓi tuba ba to ai me ma amfanin su tuban ai gara kai su koma ma inda suka fito wannan fa ita ce fafata wadda wasu ke bayarwa kuma wallahi har yanzu akwai masu bada irin waɗannan fatoyi har yanzu so da haka ya kamata a kiyaye sai yake cewa wa amma sani amma na biyu fa galaba alaihi ilmu sai ilimi ya rinjaye a kansa fa abtahu sai ba shi fatawa bi sawabi da dai wa dallahu ya nuna masa ala tariqin najati ala tariqin najati akan hanya ta tsira laka duk bargazar da wani ya ɗebo ya zo akwai tuba ma dama ba mutuwa ya baya za a ce masa ya tuba shi ne na farko ko mutuwa zai akan wannan halin in an je lahira Allah ya san yadda zai ya warware rage ba amma ka ce ba tuba don tubar ai ba taka ba ce ta ashabul eh, ukhdud da suka yi kisa da Allah subhanahu wata'ala ya tashi ai ya faɗi cewa azabar da suka yi wa'incan masu imani matsalar har yanzu shine ba su tuba ba innal ladina fatanal mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu sana inda basu zo falahum azabu jahannam wa lahum azabul hari wannan shine abu na 15 abu na 16 malin yace kafful yadi kame hannu fil a cikin fitina wanda kame hannu din ya dauki yin aiki sannan ya dauki hatta rubutu ina aka ce fitina tana faruwa ta rigingimu da fadace fadace to mutum tsakaninsa da Allah ko rubutu zai yi ya rubuta abin da zai zama maslaha ga mutane na sha faɗa na ce wannan social media ɗin da ake amfani da shi yanzu abin da mafi yawancin mu muke rubutawa da abin da muke yaɗa kai ka ce kamar Allah ba zai tsayar da mu akan shi mana tambaya ba wani malami yana faɗa yana cewa ma min katibin illa satabqa huwa in fan yadahu babu wani mai rubutu duk abin da ka rubuta to da sannan sai ya dawwama ko da kai ka mutu da haka yace fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasuruka fil qiyamati kakka kuskura duk abin da in ka rubuta idan aka fito da shi alkiyama ba zai faranta mare ba kakka rubuta to musamman abin da yake da alaka da zubar da mutuncin yan ummu musulmi mita ka tsantsan da shi da aka san da ake rikici tsakanin su wane da wane ko fitina ta bulla a wani guri dan Allah jama'a da abinda hannunmu zai yada na bidiyo ko audio da na rubutu mu dinga yada abin da muka tabbatar kwantar da fitina zai ba ƙara ma fitina ruwa zai ba da haka zaka ga wasu ba ruwan su da zaran wani ya ga abu ba tare da tantancewa ba yanzu ranan nan fa ina zaune kawai na gani wani cikin gurin ya turo to jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dama an faɗa mana an ce saudiya gwamnatin amerika ta shiga ciki yahudawa an ce za a canza ƙur'ani yanzu jama'a ga wani ƙur'ani nan eh, ga shafuka a suratul baƙara a suratul kaza an cire shafi kaza a sura kaza an cire shafi kaza yanzu ana bi wa ana ta cire ayoyin jihadi a ƙur'ani sannan kuma in an tashi sai a debi shafi kaf guda ɗaya a cire ta sai na bibiya sai na ga galibin inda yake an samu matsalan ba ma surorin madina ba ne surorin makka ne surorin makka ne surorin makka kuma mafi yawanci ba su yi magana jihadi ba surorin madina ne suka yi magana jihadi sai na ce masa tsakaninsa da Allah ya taba zuwa saudiya farko tukun ya ce a na ce ka taba zuwa inda ake buga ƙwar'ani ya ce a na ce to ka taba zuwa za ka samu irin waɗannan damages ɗin da yawa da aka samu wannan ma da aka samu a ƙa'ida in ba don adazanci na ɗan adam ba bai kamata ya fita ba ɗaya na ce na biyu aikin alheri da gwamnatin saudiya take ka duba adadi na masu aikin hajji da suke zuwa duk wanda ya ji irin wannan ƙwar'anin sai an ba shi kyauta nace amma baka taɓa yin bidiyo ba ka ce bari ka yaba ma hukumar saudiya wannan aikin da take na alheri yanzu yau an yi wannan abin kuskure kwaya ɗaya ta shi kawai ka ɗauko kake yada kuma wannan yana daga cikin ɗabi'un Allah subhanahu wata'ala ya tsare Allah ya samu gyara Allah ya samu gani da haka mutane na ganin rubutu su yada su ga bidiyo su yada su ga odiyo, su yada kuma abin yana da alaƙa da fitina ko mutuncin wani Allah ya cewa ibtala qawluhu bi alsinatikum lokacin da kuke faɗar abu da bakin ku wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wata hasabuna huwa hayyanan dauka muke wayan abubuwan suna da sauki kuma a wajen Allah manyan al'amura ne ya kamata a hankali an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ya ce wailul lil arab wato bala'i ya tabbata ga laraba min sharrin qad taraba na sharrin da ya kusanto aflaha man kaffa yadahu annabi ya ce wallahi ya rabauta da dan mutumin da ya kame hannunsa da haka ka duba da kyau ka gani da abin da ba zai faranta maka taka tsantsan kan rubutu mutuncin wani ko kaga an ji ana abu sai kaga yanzu wani sai ga ya dauko wani shugaba ne na wata al'umma sai masa ranta meman kai irin fido rido aljanin ta nan da kafafa su ya masa wani kwajirin ciki kato kuma shugaba ne na mutane haka mutane suke sannan abu na sha bakwai shine hifzul lisani kiyaye harshe filfitinata a cikin fitina harshe bahaushe ya ce baki mai yanka wuya da haka da Allah yi mana baki bai yi shi ba fadan duk abin da mutum ya ga dama ya faɗa shi yasa annabi ya ɗauke mu ya ɗora mu akan wata ƙa'ida ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko dai ka faɗa alheri ko ka ja bakinka kai shu abin da ya kamata kai kenan ko ka faɗa alheri ko kai shuru shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yace wala qad khalaqnal insana mu muka halicci dan adam wa alamu mu muka san matu wasu wasu bihi nafsu abinda ransa take masa wasu wasi wa hanu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yace idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id sai yace ma yalfizu min qawlin mutum ba zai taba furta wata magana ba illa ladaihi raqibun atid fati lokacin da yake magana akwai mala'ika yana kusa da Allah sannan yana halarci a wajen da haka an abdullahi bin amr qala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man samata duk mutumin da ya shiru naja ya tsira shi yasa zaka ga in ka cika surutu a inda bai kamata kai magana ba kai magana to ba wuya wata rana sai ga an tara mutum a haya a hanya an ce sai ka ƙara bayani mai ka an ana zaune ana magana in baka ce komai ba ba wanda za a tashi ya ce ka ce wani abu kuma ko a gaban Allah ba wanda zai tambaye ka ya da aka kana magana ba kai magana ba babu shi yasa ka'ida ta shine duk inda je mutane na tattauna wani abu wanda ban san shi wallahi sauraron sa nake ba abin da yana mai fa shahidu min al hadisi malan yace shahid daga wannan hadisi annar rajula mutum fil fitnati a cikin fituna la yadri hal fil kalami bai sani ba shin a cikin maganar da zai khairun amla akwai alheri ko ku a bal qad ma wajhu sawa ma wani lokaci ma baka sani wanne fuska ne na gaskiya da daidai haka na fi sabilun da zaci sai zama a cikin shuru akwai hanya ta kubuta fa idan jalal gubaru idan kura ta yayi wattada alhaqqu gaskiya i bayyana litalibihi ga mai neman sa to a urifa ma da samci min alfawa'id wal masar to za a san abin da lokacin wato shiru ike da shi na fa'idoji da kuma farin ciki wala ya da fi zalika bai shiga cikin wannan man inda ho'il wanda yake a wajensa akwai ilimin fi waktin ya hataju ilaihin nasu lokacin da mutane suke bukatarsa inda kaman yadda aka shiga fitintinin nan mutane suna bukatar a su zuwa ga wasu al'amara to bai halatta ba ga wanda ya san abin da yake na daidai ne ya ja su ya shiru yace ce bal inna nashar ilmi ta yada ilimi wa ta'alimahu da kuma karantar da ilimin wuqayatun min fitan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke sa Allah ya tsare mutane daga fitina shi ko da aka shigo wannan halin ba mai. ganin ya kamata a dakatar da karatuttuka duka a daina ba muka tunanin to lalle ya kamata a yi kokari a samar da wani yanayi wanda sako zai iya zuwa mutane na wani karatu wa an jallahu ababakarata Allah ya tsirar da ababakarata bi hadisin a homin rasulullahi wanda ya ji daga annabi ta takaddama kuma maganan ya gabata a baya wannan shine da haka dan Allah 'yan uwa musamman zamu dinga faɗa a bakunan musan da mu fito ni magana wannan shi ne. wasu sun faɗi magana da bakinsu magana ta ja musu matsala kuma sun faɗa sun ce da wasa suke shi yasa za mu ga yana cikin abubuwan da annabi ya faɗa ya ce alhaz abubuwa guda uku ka faɗe su da wasa gaske ne da gaske gaske ne yana daga ciki ko da wasa ka furta da bakinka ka ce wa matarka ka sake ta wallahi ta saku kuma haka mutane yanzu suke ba sai mutum ya je danna matarsa saki ba tare da ya bi ka'ida ta shari'a ba ya zo yana ce maka akar maka lau ba wata mazhaba mai dan sauki sauki ko wani hadisi la'ifu la'ifu nan babu wanda za a lalibo a gyara wannan matsalar sai a dinga biyu a hankali da haka sai zamanto abu na sha takwas annahayi akwai hani anil isharatu bisilahi nuna dan uwanka da makami ilal musulmi na zuwa ga musulmi inda ku kalla ku gani saboda fata ka tsantsan ba wai ka da kiɗan uwanka ba ko ka sare shi a'a ka nuna shi da makami ma musulunci bai yadda ba ana abi huraira ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la yushiru ahadukum ala akhihi bisalahi kada ɗayan ku ya dinga nuna ɗan uwansa da makami fa innahu la yadri domin bai sani ba da Allah shaytan yanzu fi yadihi shaytan yana iya sa wani abu ya faru ka fasata daga nan ka zabar da makamin a hannunka fa yaqa fi hufratin minan nari sai ka je ka kashe shi sai ka afka cikin rami na wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an-nawawi la'alla ash-shaytana yace ba mamaki shaytan yanzu yace da batnahu mun yi masa wasali bil ayn al-muhmalati wa Kadha. naqalahu al-qadi an jami' riwayati muslim wa Kadha huwa fi nuskhati biladina wa ma'anahu yarmi fi yadihi shaytan yasa kai jifa da wannan ka jefa ɗan uwanka da wannan makamin da ke hannunka wayo haƙiƙu ya ce yana tabbatar da wato wayo haƙiƙu darbata huwa rametahu yana tabbatar da ainihin wato dukansa da saransa da jifansa wa ruwiya fi gairi muslim bil ghaini mu'jama wa huwa bi ma'anar igra ay yahmilu ala tahqiq ad darbi bi wa yuzayyinu zalika wato yana ɗaukan akan tabbatar da doka da kuma ƙawata masa yin haka wannan shine abin da ya faɗa hafiz bin بن ya ce المراد أنه Guri شيطان zai cinna bainahum tsakaninsu hatta yadda riba ahaduhum al'akhar bi silahi in ka zo waje da makami na zo da makami zaka ga da zaran magana ta haɗa wacce bata kai ba ta kawo ba sai shi ya zayyana maka yaushe ma za ku tsaya bata lokaci ga makami a hannunka a cikin minti ɗaya kawai ka gama da shi ki maganin sa kawai fa yastahiq fa yuhaqqiqu ash-shaytanu darbatahu da haka lokacin sai ɗan ya tabbatar maka ai abin da ya kamata kai kawai ka ɗauki matakin duka da makami a kansa shi yasa zaka ga in akwai bindiga a hannun wannan wannan ba akwai bindiga a hannun shi to ba ka tafi ake da a isa insa ba zaka da wannan ya faɗa wannan ya faɗa kawai sai maganin sa qultu sai nace in ji malam mai littafi wa hannu mu dinnan fa yanzu fi muna lokacin da zaharat aslihatun fihi wasu makamai suka bayyana a cikin sa hata, yahtaju ma'aha ila kathira ana'i wanda bai buƙatuwa zuwa ga abin da ya shafi wahala wajen amfani da su ya qad yashiru bihi li akhihi kakan iya nuna dan uwanka da wannan makamin mallami zanda. wanda ya shafi kunamar kawai akan ce azzandu da al bindiki aw hau ya adatu Ya yadghatuha a al-isba abinda dan yatsa kawai da in ya taba ahuwa huwa am ghayruhu shi ɗin ko waninsa wani lokaci za ka ga bindiga ma in tana ɗana ba ma sai an taba ba faɗuwa ma kawai in ta sai ta tashi wannan yana faruwa li'annahu yadribu bi mujarradin lamsi wani lokaci da ka ga makamin yakan iya tashi Allah da an taba shi sai ka in an riga an haɗa bindigar sai ga koyaya mutum ya kuskure ya taɓa kunamar yanzu nan sai ta tashi ya ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ya fa kam bi sababihi saqilat min ummi irin waɗannan makaman yanzu su bindiga da waye ba tare da fa mutum yaniya ba uwa ce nawa ce aka rasa ta wannan hanyar wa kam armalat min zawjatin mata nawa ne suka zama zaura wa kam yatima min sabiyin kananan yara nawa ne suka zama marayu yanzu zaka ga za a zuwa da irin waɗannan makamin cikin yan mintuna a dan maragari ga baki ɗaya yanzu kamar nan da aka je cikin jihar Kaduna nan eh aka samu aka kashe mutum 51 a dare ɗaya yanzu mata nawa ne da kananan yara marayu ya nawa ne suka zama marayu kaga suna da yau da haka shugaban ƙasar cadi ya yi ƙoƙari kwanan nan kuma irin wannan ƙoƙarin ya kamata shugabanninmu da a ce sun san abin da suke ya kamata su boko haram sun je sun kai hari sun kashe masa sojoji casa'in da wani abu daga nan kawai ya ce a shi ma jarar ne na soja kowa kan abin da ke faruwa yanzu da kan shi ya sa yunifom ya dawo fagen daga yanzu ya ce wallahi ba zai koma ba sai an yi maganinsu tun shugabannin mu da gaske suke wannan kalubalen yana gaban su ba kai ku koma Abuja ma ku je ku shige cikin a'a kaga shi ya nuna cewa al'ummar ta ce a gaban su mu irin wannan harin ko kwanan nan ba an kai hari an kashe soja 40 eh, da wani abu ba shi lokaci ɗaya aka kai hari yanzu aka kashe 90 eh, da wani abu da kanshi ya ce ai shi ma janar ne soja ya sa yi nufin kawai ya dawo fagen daga yace kuma wallah ba zai koma ba sai maganin su kuma kowa yana kallon abin da ke faruwa yanzu kwanan nan suna shan kashi a hannunsu tun da suka yi musu wannan to wannan matakin yanzu yadda suka taso daga can yanzu daga najeriya idan an tashi aka yi wannan a tara a tara din wannan matsalar ba ta riga an kawo ƙarshen ta ba to amma abin da ake cewa ne masa'ibu qaumin ne inda qaumin fawaidu sanda musiba ke afka mu wasu akwai wanda su fa'ida suke samu do'in nan musiba Allah ya kiyaye sai yake cewa wa ma tazalu alfaja'i mutawaliya da haka abubuwan da suke zuwa kwadan ba za su gushe ba suna bibiyar juna la yakhlu minha makanun au zamanin. zamani ko waje ba zai kubuta daga ita ma faqad wada shaytanu bugiyatahu kuma shaytan ya samu abin da yake so fi hadan nau'i a cikin wannan nau'i mai da aslihatin na makamai aksar min ha abin da yafi yawa akan waninta eh tunda makamin kwaya ɗaya sai kaga an yi amfani da su an kashe adadin mutane mai mugun yawa wala sabila lin najati ba wata hanya da mutum zai tsira illa bi liktisami bil kitabi wa sunna sai ta hanyar riko alqur'ani da sunna wa man da liktisami bis sunna wa eh, adamu adamu adamu isharati al akh yana daga cikin riko da sunnar annabi ba wai ka dauki makami ka je ka cutar da wani ba annabi ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi yan uwansu suka kubuta da hannunsa ba zai cutar da su ba sannan da kuma bakinsa a'a ba wai ka ɗauki makami ka je ka cutar da ɗan uwanka ba a'a nuna shi ma da makami annabi ya hana ya ce kada yi sai yake cewa li'annahu qad yufdi bihi ila dukhulin nar domin nuna ɗan uwanka da makami tun da annabi ya hana wannan ɗaya ne daga cikin hanyar da zai iya zama sababin mutum an je lahira ya shiga wuta qala al-hafidu hafiz bin hajar ya faɗa yace fa ya fi hufratin minan nari sai mutum ya faɗa cikin rami na wuta yace wa huwa kinayatun an wuquhi fil ma'asiya wannan kinaya ne annabi yake cewa mutum ya afka cikin saban Allah allati tufdi wacce take kai mutum bihi da shi ila da kolin nari zuwa shiga wuta wannan yana daga ciki da haka duk abin da zai bayu zuwa ga a ce mumini dan uwanka kai ne za ka zama sababin rasuwarsa to gaskiya a yi takatsantsin a hankali abu na sha tara da malam ya kawo shi ne adamu titalin musulmina fima ma bainahum rashin shigar yaƙi tsakanin musulmai filfit na cewa gaira a cikin fitina da waninta ƙala shekul islamu bin taimiyya islamu taimiyya ya faɗa a cikin wato min hajji sunna a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da ashirin na tara ya ce wa kana afadilul muslimina mafifitan musulmai yanhauna anil khuruj wal qital fil fitan fil ta suna hana yin ta waye da kuma fada cikin fitina kama kana abdullahi bin umar kama yadda abdullahi dan umar ya kasance wa sa'id bin al wa ali bin al-husayn wa ghayrihum da wasansu yanhauna amal harrati suna hanawa a shekarun da kwanakin da aka yi yaƙin harra a madina fitnatul harra fi fitnati wato ibn al-ash'as sannan haka nan a cikin fitina ta ibn al wanda wani mutum ne aka samu an masa tawayi walihada istaqarra amr ahad sunnati saboda haka ne ya ce al'amarin ahli sunna ya tabbata ala tarkil qital fil fitnati kan barin yaƙi a lokacin fitina lil ahadith sahiha a sabita saboda hadisan da suka inganta daga annabi wa naka wasaru yadhkuruna zalika fi aqaidihim suka kasance suna ambatar wannan a cikin aƙidunsu wa ya amuru na bistabali suke yin umarni da a yi haƙuri ala jawar al'imma a zalincin shugabanni da haka yanzu saboda shugabanni sun yi wani abu na zalunci wanda yake ba daidai ba ne mu ce ma mutane kafsu yadda a tashi a yamu tsagari a rigima wannan ta yadda fitina ne ta yadda fitina ne wannan Watar ki italihim daga barin yakin su wa in kana eh, wa in kana qad qatala fil fitnati khalqun kaseerun min ahli al-ilmi wad-din ko da yake an samu jama'a da yawa cikin ma'abuta ilimi da addini sun yaki a cikin fitina amma natijar sa da aka gani daga baya shi yasa zamu ga littattafan aqida suna yawan ambata yana daga cikin usul na ahlus sunnati wal jama'a rashin yin tawaye ga shugabanni an sunabe an sunabe radiyallahu anhu qala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala ku saurara inni faradtukum alal hawl annabi yace ni zan riga ku akan taukin alkausara da haka alfardu ni, fatahataini huwa al-mutaqaddam was-sabiq wa inni mukasirun bikum al'umma da haka ni zan yi na fi kowa yan al'umma kuma zan yi alfa'ali da ita da haka idan kuna da yawa kuma yawan ya zamanto suna da saki da abin da ya kamata wannan yawa ne da ake alfahari da shi ya zama kuna da yawa yawa mara amfani wannan shine abin da ba a so shi yasa bahaushe ce da haihuwar yuyuyu da da haihuwar ɗaya kwakwara wannan shine da haka za mu ga cewa inda ƙasar cana ba suna da yawa ba amma yawan su ba yana da amfani ba to in za mu yawa kana da ɗabiyar goma wancan ashirin ya zama ta yawan mai yana da amfani ana son wannan yawan amma in za mu yawa yawa mara amfani wannan yawan ba shi da amfani yi sai annabi ya ce Falatu lanna ba a di kada sashen koyi ya ƙi sashi bayana wa an udaisata bintu uhban ƙalar take cewa lamma ja'a ali bin abi talib lokacin da ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yazo ha hunal basara take lokacin da yazo nan basara dakala ala abi sai shigo wajen babana fa qala sai ce ya aba muslim sayyidina ali ce ya aba muslim ala tu'inuni ala haula'il qawm ba za ka taimaka min ba in yaki wa'annan mutanen yana nufin bangaren su sai na muawiya qala bala yace masa a'a qala fada'a jariyatan sai ya kira wannan ya tashi lahu sai ya ce masa qala bala sai ya ce i eh, zan taimaka maka da ya ce masa i eh, zan taimaka masa sai ya kira wannan ya tashi fa qala sai ya ce ya jariyatu akhriji sayfi yace ya ke yarinya ta je ki dauko min takobi na qala yake cewa fa akhrajathu da yarinyar nan ta dauko wannan takobin fa sallahu min minhu da shibrin sai zare takobin nan gwargwadon taɗa fa'ida huwa bin sai gashi ashe takobin na katako ne na itace yi faƙala sai ce inna kalili abinda ya sa ka gana ya takobin katako babban masoyina wabin ammiku kuma ɗan uwan mahaifinka yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ahida ilayya ya yi wasiya gare ni yace idza kana alfitnatu bainal muslimina idan aka samu fitina rikici tsakanin musulmi a yace masa fa attakhadhu sayfan min khashab yace masa a fa attakhadhu sayfan min khashab fa shin ita kharajtu ma'aka da haka yace in yi faru tsakanin musulmi fa attakhadhu sayfan ni da rike takobi ne min khashabin na itace ya ce masa to tun da ni ga wasiyar da annabi ya son yin to in shi ita in kana so karatsu ma aka in sabawa maganar da annabi ya min in shi kenan kala la hajata li fika yace in dai annabi ya faɗa maka wannan to ni ban da buƙatar ba wala fi ka ko wannan takobin naka wanga wannan shine abin da ya faɗa masa wa an buraida ta kala yake cewa dakhaltu ala muhammad bin maslama fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce innaha satakunu fitnatun wa furqatun wa ikhtilafun annabi yace da sannu za a samu fitintinu da rarrabuwa da sabani wanda kuma duk gashi muna gani furqatun wa ikhtilafun rarrabuwa da sabani fa idza kana kadhalika fa sayfaka uhudun in aka samu haka annabi ya ce to ka ɗauki dutsen ka takobinka ka tafi dutsen uhudu da shi fadrifu bihi ko fadrifu hatta yanqata sun majlis fi baitaka. ka ki wannan takobin naka da dutsen uhudu har sai ya kare sannan annabi ya ce ka dawo sun majlis fi baitaka hatta ya ati ya kai yadun qati'atun sannan ka zauna gidanka har sai idan hannu mai kusakurai mai manya-manyan laifi ta zo wanda ya ga shi zai iya zuwa ya kashe ka annabi ya ce zo ya kashe ka ya maniyatun ya tunko mutuwa wacce ke hukunci ga dan adam idan lokacin sa yayi wannan shine da haka zamu ga cewa wannan yana nuna mana cewa kayi taka tsantsan kakka kashe wani ka tafi lahira da haƙƙinsa wanda ya ga zai iya shi ya kashe ka dama ko bai kashe ka ba za ka mutu ko bai kashe ka ba za mutu in shi ya ga kawai ya kamata ka bar duniya ya zo ya kashe ka to maganan a inni uridu an tabu abi ismi wa ka kona min ashabin nar ita ma tana nan abu na ashirin shine at-ta'awuzu billahi neman tsarin Allah min al-fitan daga fitintunu Allah ka raba mu da fitintunu an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali Allah ina neman tsarin ka daga kasala kasala wal haram daga tsufa wal ma'asar daga zinubi wal magaram daga nitsewar bashi ka ci bashi ka rasa hanyar da zaka biya shi shi yasa ko ga bashi ma idan ana binka kana jin tsoron kada wani ya tuma mutunci aka ce kai zaman ka sallar juma'a ta faɗa akan ka corona coronavirus kana jin tsoron kamuwa da ita wannan fitinatul qabri da fitinar kabari wa azabil kabari da azabar kabari mun fitnatin nari daga azabar wuta wa azabin nari wa min sharri fitnatil gina daga kuma sharrin nan na fitnar wadata wa a'udhu bika min fitnatil faqri Allah ina neman tsarinka daga fitnar talauci قال al imam ibn hajar ya faɗa yace qala al-kirmani yace sarraha fi fitnatil gina annabi ya ko ya fito fili a cikin abin da ya shafi fitina ta wadata bidikir shari da ambatan shari, isharatan ila annan madarratahu aksar min madarrati gairi nuni akan cewa cutarwarsa ya fi yawa akan cutar waninsa au taglidan ko kuma gallazawa ala ashabi akan abota shi hatta la yagtaru fa yaf'alu am mafasidihi ta yadda kada su rudu su aikata fa yakfalu sarrafkana an mafasilihi akan ɓannasa. Au ima'an ko kuma wannan nuni ne ila anna hula ya yakunu fi kai wato ba zai zama alheri a ciki ba bi khilafi suratul faqr fa innaha qad takunu khayran sabanin sura ta talauci yakan zama alheri wani lokaci man sha faɗa maka ce talauci yana da advantage yana da disadvantage kuma wasu kai wannan magana sai hankalin ya tashi so da kowa yana neman tsarin Allah ya raba shi da talauci to Allah ka raba mu da talauci da gaske ne Allah ka raba mu da talauci amma mai saurari ya kamata ya gane cewa babu wani abu da Allah zai yi Fati akwai hikima tunda muka ga yayi wadata ya talauci to akwai hikima wajen yin wadatar da talauci wannan shine abu na farko abu na biyu shine mafi yawancin duk inda za ka ga an taru za a yi wata harka ta addini to in ka ɗauke kaso ɗari na wanda suka taru kaso tasa inda biyar za ka ga marasa kuɗi ne ke taruwa Ta shi yasa in aka samu kaso biyar ko goma ga kuɗi Allah ya ba su ga addini suna yi za ka ga matsayinsa a wajen Allah ba daidai ba ne da wanda ya ba shi da kuɗi yake yin addini wannan kuma falala ce Allah ke ba don kamar yadda na sha faɗa da yawa ba ka kanin mutum waye shi ya samu kuɗi tukunna wani ya canza abokanai ya canza mata ya canza unguwa ya canza gari kowa sai ya canza wallahi saboda ya samu kuɗi to sannan wa uzu bika Allah ina neman tsari daga min fitnatul masihid dajjal daga fitina ta masihid dajjal sun dajjal masihan an kira dujal an ce masa masihi ne li anna ainahu domin sa mamsuhatun an yubsira biha an shafe daya baya ganin ta da ita shi yasa ake ce masa dujal da aka kalman almasihu aka ce ba a faɗatta dole sai ka faɗuwa kake nufi idan ka ce almasihu to isa ɗan maryamu in ka ce almasihu almasihu dajjal shi almasihu isa ɗan maryamu ana ce masa almasihu ne malamai sun ce daga abu guda biyu imma siyaha shi yana yawo a doron ƙasa don ya yada addinin Allah ko min almas daga albarka ne shi kuma wannan shafaffen albarka yake da shi kuma idan sa ne wa an anas bin malikin kala yake cewa kana rasulullahi ya kulu annabi ya kasance yana ce allahumma inni a bika min al-ajzi wal kasali allah ina rokonka daga gajiyawa daga kasala wal jibni da ragwanci wal haram da tsufa wanda zai lalata mutum wa a'udhu bika min azabil qabri Allah ina roƙonka ka tsare daga azabin kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya Allah ka tsare mu daga fitinar rayuwa wal mamati daga fitilar mutuwa a lamba na uku da na hudu kalil hafiz fil fati kalibun da daqiq ib fitnatul mahaya fitinar rayuwa yace shine ma ya arudu lil insani muddata hayatihi abinda ke bujiro wa dan adam tsawon rayuwarsa min liftikan bid dunya shahawati wal jahalati daga ran da Allah ya jarrabe ka kana musulmi ka fitina da duniya saboda neman ta sha'awarta ya zamanto ka jahilci addini ba abinda ka sani haka bar duniya to ka samu fitina a duniya ka samu jarraba sai ce wa a'azamu hawal iyadu billahi mafi muninta mafi girmanta Allah ya tsare mu amrul khatimati inda al to shine fitnatul mamat lokacin da zaka bar duniya kuma in kai mummunan mutuwa to Allah ya kiyaye ka samu kuma fitina ta mutuwa to Allah ka tsere mu da fitnatul mahaya da kuma fitnatul mamat da haka sai yace wa an sa'id wa an abi sa'id al-khudri kale yake ta kunna nahmilu labinatan labinatan mun kasance muna daukar buluk aya ɗaya ɗaya wa ammaru labinatayn labinatayn ammaru yana daukan buluk biyu fara'ahu an-nabi sai annabi ya ganshi fa fudu at-turab ana sai yana dinga kankaɗe masa ƙasa wa yaqulu yana cewa wai ha ammari kai cu ammaru wai har suka ce kalimatun eh, wato tarahumin wata wajju'in kalma ce da ke nuna jin kai a lokaci ɗaya tare da raɗaɗin wani abu zai samu mutum ya ce lokali liman tanzilu baliyatun ana faɗatta ne ga wanda musiba za ta sauka gare shi in udifat idan aka yi mata idafa wajaba nasbuha bi ijmari fi'lin wa taqdir ya wajaba wato ai mata nasba tare da idmari wata kadir sai zamanto alzamahu wai waihan wani hau zalika wa in lamtu da in ba ai mata idafa ba jazan nasbu ala masdar ya halatta ai mata nasba akan masdar warrafu ala da ya halatta ai mata rufu akan mubtada da ka ko waiha sai ce taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya da ka jama'ar da za su yi masaidina a littawai za su kashe ka ya da'uhum shi na ammar wanda wannan malamai sun ce idraji ne yana kiransu su ilal jannati zuwa ga aljanna shine ai biyayya ga shugaban da Allah ya nada wai ilin ilal nadi su kuma suna kiran su zuwa ga wuta qala fi ammar yace qala sai yace ya qula ammar a'udhu billahi minal fitan shi da kanshi yace muna roƙon Allah ya tsare mu daga fitintunu shi yasa ibnu hajar a cikin fatuhul bari mujalladi na shafi na ɗari biyar da da arba'in uku. yace fihi dalilun a cikin wannan akwai dalili al-istihbab al-isti'azati akan mustahabbancin neman tsari ne min al-fitan daga fitina walau alima al-mar'u annahu mutamassikun fiha bil haqqi ko da ka san cewa a cikin wannan matsalar kai kake da gaskiya to ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga fitina li'annaha qad tufdi domin takan kai ila al-wuqu'i zuwa ga afka ga man abinda mutum bai ganin a hucewa, zai iya afkuwa to wannan yana daga ciki na haka mu dinga neman tsarin Allah ya tsare mu daga fitina na yi lacca akan abin da ya shafi wato alfi'atu ainihin wato albagiya akan wannan kusan awa ɗaya da minti arba'in da wani abu na yi dogon bayani ko kwanaki an sake ta haka wanda suke so sa iya kuma su nemi wannan lacca ta wannan hadisi kaɗai wa da ta ƙutuluhu alfi'atul bagiya da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani za mu tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh